ga duk wanda kunci na rayuwa kunci na talauci rashin samun yadda ake so ko da mutum mai sana'a ne rashin samun riba in an yi kasuwancin ba a samun yadda ake so da wanda kunci na rayuwa ya dame shi da wanda kuma yake son Allah ya buɗa mai wajen samun arziki da kuɗi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sirri yau mun to muku da shi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 salatan taftahu lana abwabar rida wa taysir wa tagliqu anna abwabal sharri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haɗuwa wannan channel na mai albarka na jahibul asrar kar a manta in yau ne farkon mu da ku da yin subscribe liking sharing zuwa ga yan uwa don al'umma su amfana idan kuma tuntuni muna tare to barkanmu da sake haɗuwa wannan canal na mai albarka a yau mun zo muku da wannan fa'ida na wannan sura gajera wanda duk wanda ya riƙe wannan sirri insha Allah zai ga arziki da kuɗi ya yawaita a gidan shi ko kuma a cikin aljihun shi ko kuma a inda yake sana'an shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sirri ne na wannan sura suratul ikhlas wanda suratul ikhlas tana da ban mamaki da asirare na ban mamaki wanda ba sai mun tsaya muna bayani akan wannan sura ba saboda sura ne mai matukar girma da daraja sannan duk bukatar mutum mutum ya riƙe lahu ma'ana suratul ikhlas ya sata a gaba da wata bukatar shi to insha Allahu sai ya ga bayan wannan bukata ma damar zai fuskanci Allah da shi to kamar yadda muka faɗa wannan sirri ga wanda yake da damuwa ko kuma wanda kunci na rayuwa da kunci na talauci ya matsa mai da wanda yake son Allah ya azurta shi ya buɗa mai da wanda yake son wajen sana'an shi Allah ya karɓa mai ma'ana duk lokacin da ya fito in ya kasa kaya a sayar kuma a samu riba ya zama fatahi ta yana, shigo mai ta inda yake zata da ta inda bai yi tunani ba to ya rike wannan sirri insha Allahu za a gode ma Allah za a samu addu'a ta alkhairi wannan fa'ida yadda yake kuma bayan isha ake yin wannan fa'ida bayan isha ake yin wannan fa'ida mutum zai kasance cikin alwala sannan ya yi miftahul amal bayan mutum ya yi miftahul amal to sai tashi ya yi sallah raka'a biyu sallah a biyu ta farko fatihatul kitab da ayatul kursi da suratul kafirun ma'ana qul ayyul kafirun bayan mutum ya yi sallama bayan mutum ya yi sallama ayi afuwa don Allah abu ne dan ɗauke mu hankali to yadda sirrin yake bayan mutum ya yi mutahul amal bayan sallar isha ake yin wannan ake yin wannan fa'ida bayan sallar isha mutum ya samu ya miftahul amal bayan ya miftahul amal ya fuskanci alƙibla sai ya tashi ya raka a biyu raka a biyun da zai yi raka a ta farko zai karanta fatihatul kitab ayatul kursi sai suratul kafirun a raka a ta farko kenan suratul kafirun ma'ana qul ya kafirun la mata abudun bayan mutum ya yayi fatiha ayatul kursi suratul kafirun bayan mutum ya yi sujada ya taso a raka'a ta biyu sai karanta fatihatul kitab bayan fatihatul kitab sai karanta suratul ikhlas kafa goma sha uku suratul ikhlas wanda bai san suratul ikhlas ba suratul ikhlas ita ce kul huwallahu ahad kafa goma sha uku a raka'a ta biyu kenan to bayan mutum ya yi sallama ya sallame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 اللهم إني أسألك يا من لا تراه الأيون يا من لا تراه الأيون ولا تخالطه الزنون ولا يصفه الواسفون يا من لا تغيره الدهور ولا تبليه الأزمنة ولا تهيله الأمور يا من لا يزوق الموت ولا يخاف الموت يا من لا تدر الذنوب ولا تنقصه المغفرة صلى على محمد وآله وحبلي ما لا ينقص وهب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك wagfirli malaya duruk wa rizikni min wasi'i fadlika bi rizikin ajil min haisu la adri wa la ahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammad wa ali to bayan mutum ya yi haka sai riƙe rike ai bayan ya yi wannan addu'a to sai ya addu'ar shi ta alkhairi to duk wanda ya rike wannan sirri wallahi duk wanda ya dawwama akan wannan sirri kar mu ɗauki sirrin sirri ne wanda ka gama ba mu kanka lokaci minti goma ya yi yawa ka yi wannan fa'ida a kullum to minti goma dai a cikin rayuwarka abin da zai zama ma alkhairi wallahi dai duk wanda ya rike wannan sirri sirri ne na alullahi sirri mujarrabi wanda ya dawoma a kai to wallahi bare san ta inda alkhairi zai rinka shigowa gare shi ba ta inda ya zata da ta inda bai zata ba kar mu mukammarowa za mu je kullum muna fita neman kuɗi za mu je neman kuɗi wurare da yawa ai za mu je mu